yayin da wannan ziyara na gani da ido bisa jagorancin shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya nema alhaji sani cd da aka kai a asibitin da aka kwantar da waɗanda aka raunata da kuma sansanin 'yan gudun hijiran da ke mulkohi inda lamarin ya faru shugaban hukumar ya mika sakon shugaba buhari inda ma ya buƙaci 'yan gudun hijiran da su kwantar da hankulansu tunda wannan abun ya faru shugaban ƙasa muhammadu buhari ko ya ce yana gaishe ku kuma yana jajanta muku kan wannan abin da ya faru a camp din nan an ɗauki mataki sosai daga gobe za a ƙara sojoji da 'yan sanda da za su zo su dinga zama a nan za su tabbatar da cewa duka wanda suke ƙoƙarin su sa mana bom a camp din nan an gane su kuma an kama su a cikin camp din nan kuma kuna zaune a camp din nan idan kuka ga wasu mutane da ba ku yarda da su ba ku dinga gaya ma 'yan sanda da haka ku dinga gaya ma sojojin da suke aiki a nan ko cewa kun ga wani ba da ba ku yarda da shi ba sai sannan sai a yi kokari a kama mutumin. to sai dai kuma bai kammala jawabinsa ba sai wasu 'yan gudun hiran suka bayyana masa irin wasu matsalolin da suke fuskanta a yanzu wanda suka da karancin magani inda shi koyi ba tabbacin cewa za a magance matsalolin. in ba ku da lafiya kuna zuwa asibitin. wallahi matsalar ne suna da yawa gaskiya a abinci baya kan lokaci sa ne abinci abincin akwai su baya kan lokaci sa kuma kamar na dare za yi kusan karfe goma su sha daya su na dare ma to za a samu magani allah allah da za a samu masu son zuwa borno suna nan ko to wannan satin za a kai ku bisa ga dukkan alamu har yanzu wasu 'yan gudun hijira na cikin yanayi ne na fargaba sakamakon abin da ya faru ba kwanciyar hankali yana ga fargaba eh, kafin wannan abin da ya zo ya faru kamar ranar juma'a haka muna nan cikin kwanciyar hankali da yadda da juna amma da tunda wannan abin ya faru to so kowa baya yadda da juna a cikinmu to sai dai kuma yanzu haka ma jami'an tsaro na ci gaba da tantance sabbin 'yan gudun hijiran da ake maidowa da kasar kamaru ganin cewa an samu 'yan boko haram a cikinsu lamarin da shugaban hukumar neman ke cewa fa dole ne a sa ido sosai nan nan ba rubutawa ake a goshin su a ce wannan dan boko haram ne ko wannan ba dan boko haram bane abin da na sani shine jami'an tsaro suna kokari kwarai da gaske wajen gano wa'annan mutane ɓata gari don su fito da su daga cikin wa'annan mutane 'yan gudun hijira su tabbatar da ba su yi mana barna da ta'adi su kashe mutane ba zai wuyan gaske a ce baki daya an gama wannan abun a rana daya amma kamar yadda aka sani jami'an tsaro suna kokari iyakan kokari sosai amma na tabbatar da idan aka yi magana da jami'an tsaro za su iya bada da su wa'anda aka kama a yanzu kawo yanzu ma kusan 'yan gudun hijira dubu tara da ɗoriya ne aka maido najeriya da ƙasar kamaru kuma su 'yan jihar borno ne baya kuma ga wasu kusan 200 da aka sake maidowa daga yankin madagal da ke kusa da dajin sambisan da ke zama maɓoyen boko haram ibrahim abdulaziz sashin hausa murar amurka daga yola a najeriya